takaddamar da ta taso a kan matsalar tsaro a kudancin jihar Kaduna dai ta biyo bayan rahoton da ma'aikatar tsaro ta fitar ne a watanni ukun farkon wannan shekara, abin da al'ummar Atiyaf suka ce a gaskiya rahoton bai musu adalci ba. Shugaban ƙungiyar al'ummar Atiyaf ta katafawan da ke karamar hukumar zangon Katab a kudancin jihar Kaduna, Mr. Samuel a ci wanda shi ne ya kira taron manema labaru ya ce rahoton tsaron da jami'an tsaron suka fitar dai ya nuna yana goyon bayan Fulani. Tun 2017 ana ana ta kashe mutane a yankin kuma ga sojoji suna nan to bugu da kari kuma sai shi shugaban sojoji ya je ya gaya musu cewa abin da ya sa ana kashe mutane saboda ana poisoning shanun Fulani kuma ana kashe Fulani. Ba ku yarda da zargin da ake cewa wani lokacin Fulanin sukan zo ramuwa ne bayan an riga an taɓa su ba kenan. To ina ne aka yi ramuwan a ciki shi yaron fulani ya je ya shiga gonan doyan wani ya fara tuge doya suka shiga suka gan shi suka kama shi suka kashe shi dukan mu mun yi tur da wannan abin da ya faru da ni da mai martaba muka je muka zauna da iyayen yaron nan muka roke su su ya kuri kada a je ramin gayya za mu tabbatar duk wanda ya yi wannan abin an fitar da shi amma kafin kashe yaron nan an kashe mutum biyu a wannan garin da aka yi wannan abin an yi zama daya biyu uku har ya fi a kirga kuma a duk zaman nan mun yi zaman nan da fulani mun yi zaman nan nan da Hausawa da mutanen mu sai a ce an daina amma ana waye gari sai su tashi shiga wani kauyen kuma su je su kashe mutane. Eh sako na ita ce gwamnati ta fito fili ta yi abin da ya kamata. Na biyu ina kira ga su Fulanin da Hausawa su sani cewa ba wanda zai zo ya kawo mana zaman lafiya in ba mu mun zo na mun yarda da juna mu ce wannan abin ya isa ba. Sai dai kuma shugaban kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tuga ya ce ma damar ba a daina hare-haren ramuwar gayya tsakanin al'ummar kudancin jihar Kaduna ba to ba za a kawo ƙarshen wannan rikici ba. wannan zarge-zarge ne mara tushe. Aiki security ya zo ne kare kowa da kowa ne. Su kansu sojoji sun iyayen su yadda za a zauna lafiya. Su mutanen katafan su ne ba su kauna a zauna lafiya. Akwai Fulani asalin zaunannu a wurin nan sama da shekara ɗari. Sun kwashe su sun kona musu gidaje sun kore su. Ya ce ba Fulanin da suka sani ba ne yanzu suke gani. Karya ne kawai. Ba wani ba Fulatani ba ko da ke fitowa daga wani wuri ya zo. Sun ce sai an zo an yi sulhu da ku kuma daga baya sai a zo a ƙara. To ana yin sulhu su suke tsokonowa. kuma ko idan ma saniya ta yi barna ne ka yi report ga hukuma su kama wanda ya yi barna a mai hukunci sai su je samu makiyayi su kashe shi ko kuma su sa ma shanun guba kawai a daina zarge-zargen wani ko gwamnati ko jami'an tsaro su daina tsokanan kowa kowa a bar shi idan ba fulatani ya yi laifi su a bari jami'an tsaro su kama shi su mai hukunci idan ba ka tafi ya yi laifi su daina boye shi a fito da shi a kama shi a mai hukunci shi ne zai kawo zaman lafiya. Brigadier General Timothy Oprum shine kwamandan rundunar Operation safe haven da ke kula da harkokin tsaro a kudancin jihar kaduna kuma ya ce bai taɓa ɗaukar wani bangare game da maganar matsalar tsaro a yankin ba. Na sin wai akwai damuwa, amma muna yi kokari mu sani abin da za a yi a samu zaman lafiya. Amma bai kamata su suna so su yi aiki da ya kamata mu yi su wadansu suna so su yi aiki ɗin. Ya mutane sai su biri wani wuri sai su je wani wuri su dinga kashe mutane. Na sani ana kashe shanu kuma na sani ana kashe mutane a cikin gona. Amma bai kamata wani ya ɗauka doka hannunsa. Mutane katafawa eh, sun rukuta littafi wai ni na ba goyon ba na ba kowa goyon ba wanda na kama kama yana son ya je kai hari a wuri wuri zan kashe shi idan na ga wanda yana zagawa da bindiga zan kashe shi na riga na gaya muku idan akwai laifi a gaya mana a gaya dan eh, sanda kuma inda abu ya faru ku shugabani a nan zan kama ko gefen katafawa ko gefen baflata. Dama dai masana tsaro sun sha nana ta bukatar ganin an kawo karshen hare-haren ramuwar gaya tsakanin Fulani da wasu al'ummomin kudancin jihar Kaduna. wanda suka ce shi ne babban dalilin da ya sa hararen suka ƙici suka ƙi cinyewa. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.